labari da dumudumunsa. Ko shakka babu barazanar da 'yan bindiga suka yi ashe ba karya suke yi ba. Domin sun yi barazanar cewa za su sace shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da kuma gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasiru Irfa'i. Sai ga shi sa'o'i ashirin da hudu baya ga wannan barazana tasu sun kai farmaki kan jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa wato Bila bayan sun yi wannan barazana inda suka raunata sojoji da dama mai surare sai ku dara zama tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da tsarin mun daura su haila kuma ku danna mana laki? don ma hakan ne zai ci gaba da bamu mu kwanin gwiwa wurin neman muku rahotanni da da su to a halin yanzu sai ku gyara zama tsab da mun jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi cikin ƙasa da sa'o'i 24 da 'yan bindiga suka yi barazanar yin garkuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma gwamnan kaduna wato malam nasiru yan rufa'i a wani faifan bidiyo wasu 'yan bindiga dauke da makamai suka yi wa sojojin na guards brigade kwantan bauna a garin na abuja sojoji uku ne suka jikkata yayin da harin wanda ya jefa mazauna birnin tarayya abuja cikin firgici 'yan bindigar sun nufi makarantar koyon harkokin shari'a ta najeriya da ke bari a lokacin da suka ci karo da jami'an sojojin akwai rahotannin sirri daga majiyar sojoji cewa 'yan ta'addan sun dura babban birnin tarayya abuja da nufin kai hari a makarantar goyon koyon harkokin shari'a da ke bari a wasu cibiyoyin gwamnati na tarayya majiyoyin sojoji da suka nema a saka sunansu sun ce harin na nuni da cewa 'yan ta'addan sun mamaye birnin amma hukumomi sun ce saka ido a kan motsin haramtaccen 'yan ta'addan nan a cewar ɗaya daga cikin majiyoyin wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun yi wa dakarun Sabin gas battalion da ke sintiri a kan hanyar kubwa zuwa bari kwantan bauna ya kara da cewa sojoji uku ne suka jikata yayin da harin kuma an kwashe su zuwa asibitin the domin kula da lafiyarsu majiyar ta ci gaba da cewa harin kwantan baunan da ya faru a yankin na bari ya nuna cewa a zahiri 'yan ta'addan suna cikin yankin kuma mai yiwuwa ne su aiwatar da shirin su na kai farmaki a makarantar koyon harkar shari'a da ke bari kamar yadda aka rawaito mana da aka tuntubi mataimakin daraktan hulɗa da jami'a da jama'a na rundunar sojoji captain godfrey abakfa ya tabbatar da cewa wasu da ake zargin ɗayan ta'adda ne sun kai wa soji hari amma an samu nasarar dakile su ya kara da cewa an kwashe soji da suka samu raunuka zuwa asibiti kuma suna samun kulawa a halin yanzu kuma a tabbatar da cewa dai ko shakka babu wa'annan 'yan ta'adda dama sun yi yunkurin cewa za su zo su sace shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma a tabbatar da cewa to fa ga sunan suna nan dai akan bakarsu mai saurare dai idan ba za ku manta ba 'yan bindiga a bidiyon da suka saki shekaran jiya sun yi tabbacin cewa za su sace shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma gwamnan kaduna wato malam nasiru yan rufa'i sun tabbatar da cewa su ne wanda suka kai harin nan a garin na daura yayin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya je yin hutun sallah a mahaifar tasa sun kuma ƙara tabbatar da cewa ba fa komai ne yasa ba su ɗauke shi a lokacin ba ko kuma sun ga bayansa sai domin su tabbatar wa da 'yan najeriya cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma matakan tsaronsa ba fa a bakin komai suke a gurinsu ba domin ba su ne suka dakile su da kai wannan hari ba kawai dai dama sun tona tsakuwa ne domin a yata ji tsoro to kuma sai gashi yanzu sun tabbatar da abin da suke nufi ku dai ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin kullum tsarin ƙasar nan ƙara taɓarɓarewa yake yi ba biyan da za a yi a ce wai yau ɗan bindiga shi ne dai ikirarin sace lamba ɗaya ƙasa baki ɗaya kuma an san inda yake ba wai ba a san inda yake ba amma kuma a ce an yi biris an yi kunnen uwar shegu da wannan maganganu wanda yake yi farko dai abubuwan baya taba su karan kansu masu mulkin ko kuma masu faɗa aji a kasar sai dai ya dinga tsayawa akan talakawan ƙasa ba amma kuma yanzu fa ga abubuwan ta fara canza zani domin ya fara taɓo su karan kansu masu mulki a najeriya tamu da kuma masu faɗa aji surare idan ba za ku manta ba dai a jihar kano ma kwanakin baya an zo an sace ma mahaifiyar wannan dan matashin dan siyasan nan wato ee zaura kafin nan kuma an yi garkuwa da mahaifiyar wani dan majalisa da ke wakiltar gezawa wanda shi ma sai da aka biya kuɗin jiya sannan aka sako ta ala kuma an ba za ku manta ba mai saurare mun kawo muku rahoton yadda 'yan bindiga suka tsallaka har cikin gida a jihar adamawa suka bindige wani dan majalisa na pdp wanda yake kan karagarsa a halin yanzu baya ga wannan kuma tare da irin cin kashi da 'yan bindigan nan suke yi Kazalika kuma a jihar bauchi sun je sun buɗe wuta lokacin da 'yan majalisu suke tsakiyar yin tattaunawar su. to dai ko shakka babu wannan ba karamin abu bane ba a ce wai dan ta'adda yana nema ya fi karfin gwamnati sai dai fatan mu ubangiji Allah subhanahu wata'ala kullum ya ƙara tsare wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kuma ƙara tsare musulunci da musulmai ya kuma ƙara kawo mana kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Isra daidai mu ma daga ƙarshe kafin mu tattare mar wannan labarai tamu za mu so mu dan taba tsokaci dangane da ra'ayinku shi menene ra'ayinku kuma me za ku iya cewa sannan kuma menene wani kalamai za ku faɗa dangane da waɗannan dan bindiga wanda suke su babu babbaka a ƙasar nan sare idan ba za ku manta ba je dai mun kara kawo muku rahoton nan da 'yan bindiga ubangiji allah subhanahu wata ala saka saki mutane guda uku daga cikin mutum 62 wanda suka saki a wanda suka kama a jirgin ƙasa na abuja zuwa kaduna yanzu dai kwatakwacin mutanen da suke hannunsu akwai mutane guda 40 har yanzu a hannunsu domin idan an hada gaba kida to sun saki mutum 22 kenan amma kuma babban tashin hankalin a gurin shine don ka saurari irin kalamai wanda wa'annan mutane guda uku suka yi maza biyu da kuma mace ɗaya dangane da wahala da kuma azaba da suka dinga sha a hannun wa'annan mutane wanda suka kama su kuma suka dinga tsala musu bulala a gadon bayan su tamkar 'ya'yansu baya gwanna kuma sai dai bamu samu cikakken rahoto ba dangane da shin an biya kuɗin diyya ne kafin a sake su ko kuma kawai su ne suka sake su akan raɗin kansu domin dai sun yi bayani akan cewa tun farko dai gwamnati ta hana a zo a karɓe su domin ta ce duk wanda ya biya kuɗin diyya? to fa shi ma za a ɗaure sa har tsawon shekara goma sha biyar a gidan yadi. misrarai a nan ne muka kawo muku karshen wannan rahoto da muke ɗauke da shi a sanyin safiyar nan ta yanzu amma kafin da Allah muna jiran sakonku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairinsa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe tare da kuma kalamin karfafa gwiwa wanda kuke yi mana gode Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairinsa amin daga wannan tasha taku mai farin jini wato Hausawa Best TV